فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم duk wanda ya san mai wasiya ya kauce mu gaskiya ko ya yi zalunci a wasiyar sai ya gyara abin da mai wasiya ya bata ta hanyar nasiha ya sulhunta tsakanin masu saɓani biyu akan wasiya to bai yi laifi ba yana da malada a kan gyaran da ya yi hakika Allah mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba daga cikin bayansa kuma mai jin kansa ne